shi dai gwamnan jihar taraban aktidare disan isa kudan jam'iyyar pdp ya mika sunayen mutum kusan 22 ne ga 'yan majalisar dokokin jihar domin tantancewa a matsayin kwamishinoni baya kuma ga mashawarta da kuma hadimai wato eze guda 112 da ya nada tun farko musamman ganin cewa a wata karamar hukumar kusan mutum uku ne ma aka zaba a matsayin kwamishinoni yayin da wasu kananan hukumomin jihar goma sha shida ba haka zancen yake ba wani rabon mukamai da ya zuga wasu 'yan jam'iyyar pdp da ke mulkin jihar da ma wasu 'yan siyasa da ke zargin an nuna wariya da kuma nuna son kai kamar yadda wani dan siyasan ke cewa eh, na farko suna na honorable abacha wanda ya takara daga eh, mazaban karamar hukumar jalingo na daya a wace jami'a kai takara ne a pdp mu ni a tunanina da kuma wasu iri na bai adalci ba eh, darius ishiyaku ya zo muna tunanin zai kawo haɗin kai da zaman lafiya sai muka fahimci ba haka ba bane dalili kuma nan shine na farko kamar daga ukari ukari dai muna da muna da bambancin ra'ayi na siyasa muna tunanin a wannan zuwa da Allah ya kawo shi muna tunanin zai yi kokarin ya hada kan wayannan al'umma muna tunanin tunda ya ce zai bada kwamishoni guda uku da ya bayar muna tunanin zai yi kokarin a kawo zaman lafiya da haɗin kai shine a yi kokarin a bada koda musulmi guda daya a cikin guda uku da aka yi to sai sai muka fahimci ba haka bane an yi son kai fiye da yadda baka tsammani me ya kamata a yi to eh bangare abin da ya kamata a yi shine in har sun ake hada kanmu a nemi zaman lafiya jihar nan dole dole ne a yi shi a yi kasa daidai kar ka manta yanzu haka muna magana komishoni guda 20 da muke da su guda shida ne kawai musulmai shine zai kawo mana zaman lafiya sannan muna da masu bawa gwamna shawara special assistant kenan da kuma special advisor an yi mutum wajen 112 duka duka maganan da nake maka nan to sai dai kuma yanda wasu ma ke kokawa wasu kuna ganin ma ba haka zancen yake ba alhaji kyauta shehulo wani kusan jam'iyyar pdp na maganin yarfiya ce kawai in siyasa ke son yi wa gwamnan jihar shi sha'anin rayuwa na siyasa ba a yi mata sauri idan ka yi sauri sai ka je ka faɗi komai a hankali ake bi an fara naɗe naɗe yanzu ne kuma gwamnati tana da girma sannan appointments in nan har a gama shekara hudu nan idan shi mai girma gwamna ya ga dama zai yi creating waɗansu abubuwan da mutane ba su tsammani ba saboda haka waɗanda suke cewa su ba a ba su ba saboda su hausa fulani ne ina ganin sun yi babban kuskure akwai wani daga can garin namu lau yana cewa shi hausa fulani ne yana magana a madadin hausa fulani ni ban dauka gaskiya bane shi ba hausa fulani bane saboda haka idan har mutum ya ya ce shi ma martanin da mai da gwamnan jihar taraba aktidare disan insaku ta bakin hadimin sa ta fuskacin harkokin siyasa alhaji abubakar bawa ya ce fa da kuma yawan ƙuri'u ne aka bi wajen ba da waɗannan mukaman ba inda aka fifita Kokari eh, local government ne babban local government ne su duba kuri'a mana ba gwamnatin pdp ba muke ba ne ba gwamnatin pdp ba ne idan bukari ta ba mu kuriya dubu sittin da wani abu wani local government tana ba mu kuriya goma ko sha biyar ko ashirin za ka hada da wanda ya bada kuriya dubu sittin ne ba demokirasi ake yi ba ne kowanne ne a basu daidai abin da suka yi so ba wani fifitawa a ciki ba ba za a hana su ba wannan mako na zuwa ne yayin da ma ake haramar yanke hukunci a shari'ar kujerar gwamnan jihar Taraban batun da 'yan PDP ke ma cewa ba su razana ba ko halama ko gezau ai shi yasa na fito in gaya wa duniya cewa PDP tana na a Taraba daram kuma ba abin zai taɓa kujerar wannan insha Allah Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya